hijira ta 1447 wadda ta yi daidai da ranar 18 ga watan goma shekara ta 2025 ta miladiya yau za mu yi darasi na 17 a cikin jerin gwanan darussan tafsirin alkur'ani da muke a cikin suratul isra a wannan masallaci na alkur'an a wannan gari namu na kano allah ya kara ma wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi za mu tashi aya ta ɗari a cikin suratul isra kullau antum tamlikuna khaza'ina rahmati rabbi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم أخذتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إن لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسحورا يا فرعون قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا فأراد أن يستفزهم الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا نعم الله جل وعلا yace qul law kuna haza ina rahmati rabbi idan la amsaktum khashyata al-infaq wa kana al-insanu qatula Allah jalla wa ala yace kene wannan umarni ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fuskanci mushrikan maka da wannan fitabi da ku ne ba wasu ku ba kike mallakar taskokin rahamar ubangiji na idan la amsaktum to da kun rike wato da kun yi rowa khashiyatal infaq saboda tsoron ƙasarwa tsoron ciyarwa saboda jin tsoron cewa in kuna bayarwa za su kare wa kana al-insanu qatura dan adam ya kasance mai yawan ƙauro ne yayin da wato cikin ayoyin da quraishi suka nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya saukar da shi ya kawo ya zo musu da ita shine wato ya mayar musu da makka ta zamanto wato ta zamanto lambuna cike da lambuna au ta kuna laka jannatin min nafilin wa inabin a tufajjira al'anhara filalaha tafjira wato ya makka ta zamanto a lambuna na inubai da dajinai kuma ga ƙoramu suna gudana a tsakankani wato samu wannan wadatar irin yadda mutanen ƙa'isa suke da wannan kaga abin neman duniya ne to shine Allah ya ce inda irin wannan mata zo musu da riƙewa za su rowa za su saboda ɗan adam wanda yake ba shi da imani haka Allah ya halice shi wato an halice shi wato ƙasur shi ne mai tsananin koro kamar yadda Allah jalla wa ala yake innal insana khuliqa halu'a idan masahu sharru jazu'a wa idan masahu alkhairu manu'a mutum an halicce shi haluwa wato mai tsananin san abin da yake ba nasa ba na wani mai kuma tsananin ƙauro da abin da ke hannunka da masahu sharru idan masahu alkhairu manu'a idan masahu sharru jazu'a in sharri ya same shi kiraki ya ta kwarmato ya ta kuka yau gari ba kyau al'amarin ba daɗi yau kullum kuka eh sai za masahu alkhairu manu'a in alheri ya same shi kuwa sai ya hana yi shiru ba ma zai faɗa ba ballantana a kan ya sani ballantana a ce ya bayar manu'a wannan su ce ta ta abin da mubalaga mai tsananin hanawa mai tsananin hanawa to haka ɗabi'a ɗan adam take to wanda yake da haka ta zai Allah ya shimfiɗa masa irin wannan arzikin shine Allah ya ce musu don ya nuna musu wato mummunan halinsu da mummunan ɗabi'arsu wadda dan wannan ɗabi'ar ba mamaki idan sun ƙi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tsananin ƙauro cewa da su ne ba wasu su ba wannan uslubin kun ga an kaddamar da wato an kaddamar da a kan wato shi akan jimlar fi'iliya domin nuna al'istisab ai law antum la ghayrukum tamlikuna kuma wannan lau a ka'idar larabci abin da yake zuwa bayan ta fi'ili ne shi ta suke kaddara law tamlikuna antum tamlikuna shi antum tamlikuna din nan yana fassara fi'ilin da ya share ne da ku ne ba wasu ku ba suke mallakar abinda a wato taskokin rahamar ubangiji na wannan akwai tabbatar da cewa rahamar ubangiji jalla wa'ala tana da taskoki Allah yana da taskokin rahama Allah yana da taskokin rahama shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace utitu mafatihu khaza'inil ard wa wudi'at fi yadi an bani mabudan taskokin arzikin kasa aka danka su a hannuna inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kaga da wannan kyautar da wannan wadatar da wannan yalwa arzikin da Allah madaukakin sarki ya baki ya bar duniya alhali wato kirkenta ya bayar da shi jingina saboda karɓan wato ash'ir alkama wadda ake yin kulli a yi gurasa domin cin iyalinsa saboda baya tarawa sallah aka yi ana idan da sallar la'asar aka ga ya fita cikin gaggawa har hankalin sahabbai ya tashi da ya dawo shine sai yake gaya musu ya tuna wani dunkule na zinari da aka zo da shi na sadaka bai riga ya raba ya ba ma waɗanda suka wa ya ba ma ahalinsa ba yace sai ji tsoro kan al'amarin Allah ya zo na ajali alhali da yi wannan ba isa matuƙa wajen rabuwa da abin duniya to amma su ba haka suke ba su ba haka suke ba kuma ishara ga cewa to kaga Allah jalla wa ala shi haka yake kaga shi bayarwa yake yi saha'a al-layla wa saha'a al-layli wan nahar kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake yadullahi mal'a la tudibuha nafaqa hannun Allah cike yake ciyarwa tsatarwa bayarwa ba ta kafe hannun aka kamanta hannun Allah da wato a kafewar ruwa wa ma'u kamar yadda Allah ya ce wa zibal ma'a la tudibuha an nafaqa ciyarwa ba ka sa hannun Allah ya zama to ya kafe hmm? rijiya in ta kafe ne kenan ba ta ba da ruwanta to Allah madaukakin sarki shi hannunsa ba haka yake ba saha'ul layli wan nahar me yin mamakon kyauta dare da rana ce ara'aytum ma anfaqa mundu khalaqa as-samawati wal ard kuma abinda Allah ya rinka bayarwa tun daga halittar sama da ƙasa wannan yace innahu lam yazid ma fi yadihi abinda ke hannun Allah bai tawaya da komai ba wato bai kafe ba har yanzu bayarwa yake yi har yanzu bayarwa yake yi wadanda Allah ka bamu Allah ka bamu ƙasar mu Allah ka bata so kuma wato a wannan a wato shi rowa yana lizuntar shirka da mulazimi ne ga shirka don dukkan marowa dukkan mushriki marowaci ne saboda baya godiya ga ni'imar Allah domin godiya ga ni'imar Allah shi sai za ta sanya ka ka bayar to wanda ka yi shirka da Allah ya ki gode ma Allah don haka ya zamanto wato babban marowaci to kuma ya nuna kan cewa imani baya tafiya tare da rowa daga ɗabi'ar mai imani ya zamanto mai bayarwa Allah ka bada da haƙƙin Allah don in dai kai imani akwai haƙƙi da Allah ya ɗora maka kan cewa ka fitar da shi wanda da wannan ne fitar da wannan haƙƙin za ka rabu da cutar da kowane ɗan adam yake da ita ta wannan ƙoron duk ɗan adam haka aka halitta shi innal insana khuliqa halu'a amma duk Allah yake innal musalli ya masallata dan a cikin sifar su wallazina fi amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum wanda a cikin zuciyarsu akwai haƙƙi sananne ga mai roƙo da kuma wanda aka hana shi baya roƙo din to kuma Allah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana sunnar Allah cewa Allah yana da mala'iku biyu da suke sakowa kullum gari ya waye ɗayan zai ce Allahumma aqi mumtiqan halafa. Allah ne bayarwa Allah ka bashi mayewa in ya bayar to wani ya zo koyan kuma zai ce Allahumma a'atu mumfikan talafa mai riƙewa yana hanawa shi kuma ka ba shi halakar dukiya shi ne wani malamin mu yake cewa wato sadakar sassafe tana da tana da albarka sun ta dace da wannan addu'ar don lokacin da sassafe suke wannan sadakar kullum da sassafe suke yi idan kun tuna kun san al'adarmu al'asarmu ta taso a bisa tarbiyyar musulunci kuma kuma ta ba za ku ga mutane a cikin al'ummarmu a da da safe za ka ga sun fito suna sadaka ko sadakar koko da kosai ko sadakar waina ko sadakar sisi sisi kobo-kobo, aka za ka ga ana yi da safe to sanin wannan hadisin ne da ya tasiri a cikin al'ummarmu a gaba wani karatu da za su gaya maka ga hadisin ba amma ka suka shi suka ga tarbiyyar musulunci wato tasirantuwa da musulunci a wannan al'umma ba ka ina mamakin waɗanda suke ganin wai za su raba wannan al'umma da tasirin shehu usman dan kodi albarkar ta jirgin addini ne yasa wannan koyarwar ta addini ta riga ta cikin al'adar da mai karatu da mara karatu ya tarbiyyantu da tarbiyyar addini tasirin ya rayar da sunna da suke yi da kashe bid'a da jaddada addini shine saboda haka waɗanda suke yin wannan kamar yadda ake faɗa ne kana fihin tahratan yawman liyuhinaha falam yabirha wa auha qarnahu alwa'il wato kamar kun san akwai dan taure alwa'il wanda yake yawo a kan dutse hmm. wanda yake yawo a kan dutse ko shi ne ke gwada ƙarfinsa sai je ya samu dutse ya rinka tukuyarsa da ƙahonsa yana tukuyarsa da ƙahonsa yana so ya gwada ƙarfinsa ya gani wato zai raunana dutsen ya rubuta dutsen ya mayar da shi tsaya hmm. sai ya ce kamar wannan ɗan tauran ne da yake sukan dutse domin ya raunana shi alam ya birha bai cutar da wannan dutsen ba wa au haƙar na ilu amma ɗan taure sai ya raunana nasa ƙahon sai ƙahon nasa ya karar ko ya jina jina to kama wannan ne waɗanda suka riga suka samu wannan matsayi wanda ya yana sukan su to kamar ɗan taure ne yake nema ya rinka sukan babban dutse yana tsammanin zai ruguza shi sai zama to kansa ya cutar kansa ya halakar su ne za su halaka su ne za su yi rauni amma ba dai su taba su shehu ba ba dai su rubuta su shehu ba saboda haka kaga wannan na faɗe shi ne saboda waɗanda suka yi ihsani mutum su na ihsani domin yin wannan shi ne zai nuna kan cewa mun yi godiya ga Allah akan wannan domin duk wanda baya gode wa mutane baya gode ma Allah daga tasirin shi to ana so a rinka yin sadaka da safe da jijjiki da safe Raka in za ka to sallar asuba dan dan riko dan wani abu. Eh komai kankantar sa kada ka raunana ma'arufi komai kankantar sa. Ka samu kai dan ka samu wannan addu'ar ta mala'ika domin mala'ika zai ce Allahumma a'ti mumfikan khalafa. To a lokacin da yake addu'ar kana bayarwa maiwa za ta zo. Amma in ka koma ka riƙe tana ta a lokacin nan ne kake ɗauko account kana gani daga alat nawa ka samu daga balance ɗinka a wannan bankin balance ɗinka a wannan bankin amma ta ki bayarwa to sai ka ji tsoro a lokacin ake maka addu'a Allahumma afi min kakan halafa musamman kuma wal iyad billah in ka hana in ka hana haƙi to sannan Allah madaukakin sarki yace wa laqad atina Musa tis'a ayatin bayyinat haqiqa tabbas mun ba ma annabi Musa mun ba ma Musa shine annabi Musa ibn Imran alaihi salatu wassalam kalimullah tis'a ayatin ayoyi guda tara bayyinatin bayyanannu bayyanannu muka Allah yace ya basu ayoyi tara bayyanannu fas'al bani isra'il sai Allah yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam tambayi bani isra'il idja'ahum yayin da annabi Musa ya zo musu da waɗannan ayoyi ɗin, wa qala lahu fir'aun fir'aun yace mata inni la azunnuka ya Musa mashura ni ina tsammanin kai Musa mutum ne wanda yake mai sihiri mutum ne wanda yake mai sihiri wato an yi rinjaye a kan tunaninsa da hankalinsa a an yi rinjaye wannan wato yana yaki a zunnuka saboda zato ne fir'auna yana ta gani yi mamaki da za a yi shi da yake cewa shi ne ubangijin mutanen misra annabi musa ya zo ya ce akwai wani ubangiji yace wa rabbul alamin قال فرعون وما رب العالمين ليه أبنجد ثالثا يشي رب السماوات والأرض إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون هكذا ونما جنة قال ربكم ورب آبائكم الأولين شو أبنجدنك إياه ينكو دفر جباتا يشي قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون وكاجنين شيني وانا أي أنتبه هنكلنك daga cikin jerin gwanan abubuwan da ya faɗa ya yayi mamaki yana ce yasa aka ce inni Allah ya hikayar maganarsa da cewa zato mai zato da ya faɗa abubuwa da dama daban-daban akan annabi Musa dan ya rasa wani irin mutum ne wannan wani irin mutum ne wannan ya taso a ya taso a cikin gidansa alam nurabbika fina walida wa labithta fina min umurika sinin وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين duk ya gaggaya yana mamaki to ta yaya za a iya zo irin wannan magana ita aka kawo zannu a nan wajen dan zato ne kuma ba magana sai kawai ya faɗa ba inda sai da ya tambayi ma mutanen nasa suka ce inna hada la sahirun ali ai wannan wato ɗan dabo ne mai sihiri mai sihiri ne gwani masani a cikin sihiri saboda haka zato ne yake aka ce ma annabi Musa to Allah maɗaukakin sarki ya ambaci wannan domin ya zamanto cewar wato waɗanda ake karanta aka saukar da alƙur'ani a yayin da suke nan su ƙuraishi da suke ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo ayoyi to sai Allah ya kamanta su da bani Isra'il da mutanen Fir'auna cewa Allah ya ba ma mutanen Fir'auna tisa ayatin bayyana su ayoyi guda tara bayyanannu ayoyin da Allah ya ba ma annabi Musa suna da yawa amma Allah ya keɓance guda tara da ambato to shine malamai suka yi saɓani sun yi a kan guda biyar waɗanda Allah ya ambace su a cikin suratul araf fa arsalna alaihim tufana wal jarada wal qummala wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalati waɗannan malamai duk sun yi ittifaqi malaman tafsiri cewa biyar ɗin nan suna cikin waɗannan tara a tufan ne ruwa mamako ruwan tufana da ya rinka haɗiye gidajensu waljarad da fari da fari waɗanda suka zo suka cinye amfanin gonansu walƙummal da kuma da kuma kwafata wadda fadiya da kwaɗi kwaɗi wato inda ba ƙirƙe ya zo zai sha ruwa sai ya zama ya zama to kwaɗo ko ruwa ya zo ko ɗan bani isra'ila ya zo ya ce ba ni ruwa in sha ni ruwan gidana ya zama kwaɗo in ya sa ruwa a bakinka ya ce buɗe bakinka in zira maka yana tofa masa ruwan a cikin bakinsa sai ya zama kwaɗo ba ruwan sha sai kwaɗi waddam da kuma jini ruwansu kawai ya koma jini kuma nasu ne kawai banda na bani israil nasu banda na bani Isra'il kirtsawa mutanen Fir'aun waɗannan aikin isa su zamanto aya su san cewa wannan daga Allah yake shi yasa falamma waqa alaihim ar-rijzu qalu ya Musa da'u lana rabbaka bima ahida indak la in kashafta anna ar-rijza lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani Isra'il sun san aya ce yayin da annobar ta zo musu sai suka kirawo annabi Musa suka ce idan ka yaye mana wannan annoba saboda alkawarin da ubangijin ka ya mata domin kuma za mu yi imani da kai mu sakan maka bani Isra'il ma kasafna anhum ar-rijza ila ajalin balighuhu idha hum yankuthun amma in Allah ya yaye musu wannan zuwa ga ajali wanda su za su bi zuwa gare shi ga shi sun warware alkawarin da suke ma Allah waɗannan biyar ɗin suna ciki kun ga ayoyi ne bayyanannu da suke nuna kan cewa annabi Musa daga Allah yake don haka ma suka je suka ce masa ya roƙi Allah kan ya yaye mu kuma ba lokaci ɗaya suka zo ba da al-Qur'ani ya zo suka ce a yaye musu annabi Musa ya yi addu'a Allah ya yaye ko da shi ya banya ta fito sakamakon mamakon ruwa da ya shiga ko ina sai ce au a ce ma abun ma ni ina ce ma bamu sani ba an muke cewa a yaye ta da ni ina ta zo za a yi girbi to sai kuma aljarad ko eh, babu fari suka zo duk suka cinye duk suka cinye amfanin ya banya shi ma suka sake addu'a annabi Musa ya yaye ni a koyaushe ta kuna yin addu'a to waɗannan biyar ɗin ayoyi ne bayyanannu to sauran guda hudu shine malamai suke sabani Abdullahi ibn Abbas yace al'asa akwai sandan annabi Musa wal yad da hannunsa da in ya sanya shi a ƙarƙaha matarsa in ya fito sai ya rinka kalkali ba irin na cutar baras ba wa naqsin min ath-thamarat da kuma tawayar wato amfanin gona wasilin wanda kuma a cikin surat ali imran aka faɗa na walaƙad a karna ala fir'auna bisinina da naƙasin min al-tamarati la'allahum yadhakkaru a cikin surat al-araf ta wace ne ce ali imran a araf na'am surat araf walaqad akhadna ala fir'auna bisinina shine shekanun fari ita ce daya wa naqsin min ath da tawaya na amfanin gona ai girbi shi an yi ruwa amma ai girbi babu kun ga guda hudu din kenan su suka cika tara ko saboda haka muna da al'asa shaɗan annabi Musa, al-yad hannunsa, da asinun shekarun fari wato fari da aka samu wa naqsun min minar thamarat da kuma tawaya na amfanin na kayan amfanin noma to sannan sauran biyar din wanda suka zo muka ambace su a cikin ayar a tufana wal zarad zuwa karshen ayar wani an daga ibnu abbas a wata riwayar an ce daga malik kuma shi ma yace guda hudu din su ne sabban annabi musa da kuma hannunsa da kuma albahar hmm, teku teku da ya dare annabi Musa ya wuce su cikinsa da kuma alhajar sanda a wato dutse wanda waidis tafsa Musa waidis tafsa Musa li qaumihi wa qul nadrib bi asaka alhajar tanfajarat minhu 12 ayna wannan dutsen da in annabi Musa ya dake shi da sandansa sai idaniyar ruwa goma sha biyu su fito kowace kabila ta san idaniyar ta fi layi ba ta ba rigima bisa tsari wannan ita ma suka imam malik ya ce wannan wannan ayar a shahid ayoyin annabi Musa fa suna da yawa amma Allah ya keɓance guda tara da ambato wanda yake nuna kan cewar tunda aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi bani Isra'il waɗanda aka ce tambaya bani Isra'il na zamaninsu, na zamaninsa sallallahu Alaihi wasallam, saboda suna takama da kan cewa su ne suke da ilimin littafi, kuma su ne suke goyon bayan mushirikai su tura musu tambayoyin da za su yi ma'annab sallallahu Alaihi wasallam. Sai Allah ya ce ka tambaye su me ya faru yayin da annabi Musa ya zo musu, me ya faru, to idan suka faɗa dole za su gaskata abin da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya zo da shi ne. ba makawa su zamanto cewar ko dai su imani ko su tabbata kan cewa su masu mukabara ne amma wannan matsayi nasu da suke takama da shi na kan cewa su ne alƙalai su ne suke da ilimi su aka ba littafi ya riga ya gama tashi amma Allah ya kyale su su zauna domin su zamanto shaida ga gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su gaskata shi to an ce waɗannan banu Isra'il na zamaninsa ku tambaye su ku je ga wannan shi shine abin da Allah ya faɗa cewa Fir'auna ga abin da yake to da Fir'auna ya faɗi wannan sai Allah ta'ala ya bamu labarin abin da Annabi Musa ya ce qala laqad alimta ma anzala ha'ula'i illa Rabbu samawati wal ard Annabi Musa yace yace wallahi ka sani ma anzala ha'ula'i ba wanda ya saukar da waɗannan wato ayoyi na ubangijin sammai da ƙasa bai ma ambaci sunan Allah ba sai ce ubangijin sammai da ƙasa wanda yake sama da ƙasa jin nasa ne ba kai da kake cewa kai ne a bukumu. a'la ba wanda kai suke cewa alaysa mulku misra kai iya kanka kenan misra shi ko wanda ya saukar da wannan ubangijin sammai ne da ƙasa don ya nuna girman wanda ya saukar da kuma girman ayoyin kuma ya ce da fa'ir waɗannan ayoyi wato hujjoji ne da suke shiryar da mai basira ko kuma wato su a kan kansu basira ne asalin basira shi ne tafarkin hujja wato tafarkin hujja ya zuwa ga sanin gaskiya wato ya saukar da waɗannan ayoyi don su zamanto hanyar shirya ya zuwa ga gaskiya musamman ganin yadda Allah ya saukar da ayoyin a lokuta daban-daban a ga kaga hatta abin da ya zo da shi na sanda da hannu ai ya zo da shi da suka tambayi aya قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى أصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين kaga su suka ce in kun taji ta bi aya in ka zo da aya to ka zo da ita shine ya zo da wannan kamar yanda waɗannan Quraish suka ce ma Annabi sallallahu alaihi laka hatta tabjura lana min al-ardi ba za mu imani da kai ba har sai ka ugo mana da idaniyar ruwa daga ƙasa suka nemi ayoyi waɗanda suka ambata wanda muka karanta su a karatunmu na satin da wannan wancan satin to haka su ma ake kamanta su da bani isra'il kamar yadda annabi musa ya galaba akan fir'auna haka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai galaba akan quraish kamar yadda quraishu suka tambaye a kawo musu da aya ai ba su ne suka fara ba bani isra'a wato mutanen fir'auna su ma da sun yi wannan amma da suka yi ayar ta zo musu bata amfane su ba saboda haka waɗannan ma in ayar ta zo musu ba za ta amfane su ba to Allah ta'ala ya ce sai annabi Musa ya ce basair wa inni la'azunnuka ya fir'auna ya fir'aunu masbura kuma ni wallahi ina tsammanin ka kai fir'aun masbura ai mahluka ai halakacce ne wata fassarar ta masbur shine maglub kai wanda za a yi rinjaye a kansa ne wato ake masa psychological warfare aka gaya masa cewa kai fir'auna ni ina zaton ka karya ka kare wannan kun ga wata marhala ce wa illa ai da Allah ta'ala ya ce ma annabi Musa wa qula lahu qawlan layyina ku gaya masa zance mai tushi. to amma bayan lokaci akwai lokacin da Allah da annabi Musa ya addu'a yace rabbana innaka atayta fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati ala ربنا ليضلوا ala سبيلك ربنا ka shafe dukiyoyinsu ka sanya قلوبهم الله كشافي دوكيوينسو كسني زغاتنسو سي كيكشي ولا يؤمنوا حتى يروا ba har sai sun ga azaba mai radadi wata marhala ce bayan wa'azin da wa'azin da wa'azin ya ga yanda suka zamanto kamar yadda annabi mu annabi Nuhu shi ma yace mun mutanen sa wala yalidu illa fajiran kafara ba za su haifi kowa ba sai fajiri ne ka yawan kafirci annabi Musa akwai marhalar da har ta kai ya gaya mu fir'auna kaulan layyinan ba lokacin bayan hujja ta riga ta gama tabbata a gare shi kaji kamar anan yace masa laqad alimta ka sani kan fir'auna ka sani kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa wa jahadu biha wa taqanata anfusuhum zulman wa uluwa suka musu da ayoyin Allah wa jahadu biha wa taqanata anfusuhum zukatan su suna da yakini cewa gaskiya ne zulman saboda zalunci zulman wa uluwa saboda zalunci da girman kai da jiji da kai suka yi imani yayin da mutum hujja ta ya zama to kan cewa azzalimi ne mai girman kai to shi ne annabi Musa sai ya gaya masa wannan ni ina tsammanin ka kai fir'aun halakacce ne halaka za kuma rinjaye za a yi kanka kuma abin da ya faru in kenan alkisa'i ya karanta wannan ayar laqad alimtu yace laqad alimtu ma anzala haula Allah annabi Musa ya jingina sanin ya zuwa kansa yace na sani ni na sani cewa ba wanda ya saukar da waɗannan sai ubangiji san mai da kasa wato ya gaya ma fir'auna sababin in kai ba ka yadda ba na yadda domin a shi kansa wato wanda kake ganin girmansa wanda kake shayinsa kuna tsammanin fir'auna baya shayin annabi musa da irin abubuwan da ya gani bayan ya ga a tsahara wanda yake ji da su sun yi faɗi sun yi imani da shi suka faɗi suna masu sujada a ce bai ɗauka annabi Musa yana da wani sha'ani ba to idan sanin da ya cewa yana da wani sha'ani in annabi Musa ya ce na sani cewa ubangiji wanda ya ba wanda ya saukar da waɗannan sai ubangijin mai da ƙasa wannan zai sa Fir'auna ya ce to ka gafa. wannan da nake gani ne wannan sha'ani shi ma fa ga abin da yake faɗa ba yana kan ilimi shi kuma ya san kan cewa laisa alashai, shay ba akan wani abu yake ba wannan zai zai girgiza shi saboda haka shi ma taujihin wannan kira'a taujihi ne sahihi duk da yake shine kadai daga cikin alqurra'u sab'a a alqurra'u ashara ya karanta ta da laqad alimtu kuma annabi Musa yace inni la azunnuka yayi amfani da a anan tare da cewar Allah ya sanar da shi cewa ya karba addu'a sa kad ujibat da'awatukuma haka ya san annabi ya san fir'auna halakar sa amma ladabi da Allah sai ce ina da ka ce ina da yaƙini ba saboda al'amari ne a hannun Allah Allah ba zai iya yafe mai fir'auna ba eh? ba a cikin ikonsa ba ne sai ne zai hana shi da kun ga ladabin annabawa kenan da Allah abin da yake na Allah ne sai su kyale ma Allah sai ladabi mu ko yanzu na Allah ma shiga muke yi kun ga ladabi shine wannan abin da wannan ibn ashur abin da ya isara gare shi kenan a tafsirin to annabi Musa yayi yayi ya saka azzannu zato da cewa yana da yakinin cewa Fir'auna halaka halaka zai saboda ya ladabi da Allah saboda wane ne zai ce Allah dole kai kaza ba wanda ya isa ya faɗa saboda ka sai ladabi ga Allah jalla wa ala Allah ta'ala ya ce fa arada an yastafizzahum min al-ardh sai fir'auna ya so ya girgizar da su domin ya fitar da su daga ƙasa ƙasar da ake nufi al'ard anan nan misra ƙasar misra wanda yake cewa alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti mulkin garin misra ƙasar misra ba ni ne nake da ita ba saboda haka al'ard din da ake nufi ita ce ƙasar misra wato fir'auna ya so ya girgiza su da hanyar jefa razani in kamar yadda Allah ta'ala yake fasta haffa qaumahu fa a yayi ya raina hankalin mutanensa sai suka yi imani da shi sai suka yi biyayya gare shi sannan kuma ya so ya yi ma bani Isra'il ya nufin ya girgiza su ta hanyar launin uslubi daban-daban na girgizawa domin ya fitar da su daga cikin ƙasa Allah ya ce fa azraqnahu wa man ma'ahu jami'a sai muka nutsar da shi da waɗanda suke tare da shi jami'an dukkaninsu wato a cikin shi wannan ruwan da yake alfahari da shi ina cewa wa hadhihi al-anharu tajri min tahti alfaharin da yake kenan waɗannan ah, ƙoramu da kuke gani suna gudana a ƙarƙashi na wannan abin da yake alfahari da shi a cikinsa Allah maɗaukakin sarki ya halaka shi wa ba'a min ba'dihi li bani isra'il Allah yake kuma muka ce ma bani isra'il a bayansa wato a bayan mun halakar da shi uskunul arba ku zauna a cikin ƙasa wato ƙasar sham don al'ard ba ita ce waccan al'ar ɗin ba waccan al'ard ɗin ta farko misra wannan kuma sham ƙasar sham inda Allah maɗaukacin sarki ya saukar da bani isra'il uskunul arba, fa ja a wa'dul akhirah idan alƙawarin lahira ya zo shine alƙawarin tashin alƙiyama ji'ina bikum latifa za mu zo da ku gabaki ɗayan ku tare da ku da maƙiyan naku ku ma da dukkan ƙabilunku daban-daban allafif shi ne waɗanda suke cakuɗuwa da juna Allah yake za mu zo da ku ga baki ɗaya wato wannan alkawarin Allah ne a cewa wato tashin alkiyama haka nan za a tashi mutane a cakuɗu da juna da wannan ƙabila, da wannan ƙabila, da wannan da mumini da kafiri da haka za a tashi shine shine annashif sannan a tattaro kuma a zo waje نعم ومن حق na'am وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس للناس على مقص ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للألقان سجداً ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجعل بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا to wannan kuma kirari ne Allah yake ma alqur'ani kirari ne Allah yake ma alqur'ani da waɗanda suke imani da shi Allah yake wa bil haqqi anzalnahu da gaskiya muka saukar da shi gaskiya anan ai wato da abin da yake zai tabbatar ma da mutane gaskiya a rayuwarsu da maslaha da shiriya da shi ne Allah ya saukar da alkur'ani wa bil haqqi nazal kuma da gaskiyar ya sauka wato abin da ya sauka da shi na umarce-umarcensa da hane-hanensa da labarurrukansa dukkaninsa gaskiya ne saboda waccan gaskiyar waccan gaskiyar ba ita ce aka sifanta ba a ɗaya gaskiyar wa bil haqqi anzalnahu da gaskiya muka sauka da haka ibnu afiya ya faɗa da gaskiya muka saukar da shi ai da abin da zai tabbatar da mutane maslaha shi aka saukar da alqur'ani wato Allah ya saukar da alƙur'ani ne don shiriyar mutane shiriyar nan ita ce su zamanto akan daidai ba akan kuskure ba su zamanto akan shiriya ba akan bata ba zamanto akan tafarki zamanto akan gaskiya ba akan karya ba zamanto akan shiriya ba akan bata ba zamanto akan maslaha ba akan mafsada ba mm. wannan duk shine alƙur'ani da wannan Allah ya saukar da shi kuma da gaskiyar ya sauka da kuma ya sauka sai ya sauka da abin da zai tabbatar da wannan manufar ta ta gaskiyar da ta sauka da ya sauka domin ta to sannan sai bayan Allah ya faɗi wannan cewa alkur'ani da gaskiya ya sauka ita ce ta hukunta wato saukar da alkur'ani da kuma gaskiyar ya sauka saboda haka ya sauka da gaskiya babu yadda za a yi a canza shi babu yadda za a yi gaskiya ta zai ke masa la min bayni yadayhi wala min khalfi wato ƙarya da ƙasa ba za ta zai ke ma alqur'ani ba ta gaban sa ko ta bayan sa la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi tanzilun min hakimin hamid saukarwa ne daga sarki ubangiji gani abin yabo jalla wa'ala to sannan sai Allah ya ce wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira ko mu aiko ka ba face mai faranta rai mai bishara da duk wanda ya imani cewa dan aljanna ne wa nadhira ko mai gargadi cewa duk wanda ya kafirta wato ni ɗan wuta ne baka da wani haƙƙi baka da wani nauyi ba wannan ba ba mu aiko ka ba sai domin wannan ba dan ka zo ka nuna musu abin ban mamaki bane ko dan ka zo ka ce kai kana da ƙarfi irin na mala'ika ko za ka yi abin da yake Allah ne yake yi ba dan wannan muka aiko ka ba saboda haka su dina ma neman wannan daga gare ka ya rasulullah kuma wannan ya ishe ka cewa Allah ya aiko ka mubashiran wa nadhira Me faranta rai kuma me gargadi wa qur'anan faraqnahu kuma mun kuma alqur'ani ne muka rarrabe shi wato muka saukar da shi daki daki daban-daban a cikin shekaru da uku. muka bayyana shi muka bambance a cikinsa tsakanin gaskiya da ƙarya duk wannan ma'anoni uku suna ci faraqnahu muka rarrabe sauka kuma faraqnahu ay bayyanahu wa sharahnahu muka bayyana shi muka sharhinsa. kuma faraqnahu muka bambance gaskiya daga ƙarya a cikinsa Kuma kana neman bayanin gaskiya za ta hana ka bin ƙarya to yana cikin alƙur'ani domin duk abin da ke cikinsa shi ne gaskiya duk kuma abin da ya saƙa masa shi ne ƙarya shi ne ɓata In ƙara'ahu alan Alannas domin ka karanta wannan alƙur'anin Alannas, nas a sannu sannu wato lokaci lokaci shi ne almufai almuhun wato kaɗan kaɗan domin su fahimce shi domin saukar da shi kaɗan kaɗan a yi tsaro lilhib shi ne ya fi sauƙi ga a haddace shi wa awanu alal faham kuma shine ya da iko shine ya fi taimakawa wajen a haddace shi wa qala alladhina kafaru laula nuzila alayhi alqur'anu jumlatan wahida kafirai suka ce dan me ba saukar masa da alqur'anin ba jumla daya lokaci ɗaya gaba daya a saukar da shi Allah ce kazalika linusabbita bihi fuadak haka nan muka saukar da shi domin mu tabbatar da zuciyarka da shi mu tabbatar da tunanin da zuciyarka da shi wato shi ne zai taimaka ka samu ingantacciyar fahimta aka ake saukar da aya wani lokaci aya ɗaya wani lokaci aya biyu wani lokaci ayoyi ba a saukar da sura guda ɗaya jumlatan da baki ɗaya ba sai suratul an'am suratul an'am aka saukar da yake jumlatan wahida kusan iziki biyu haka aka saukar da ita amma alqur'ani haka ake saukar da shi munajjaman shine yanan Allah yace ra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukmin don ka karanta shi ga mutane da sannu-sannu wato a lokaci bayan lokaci wa nazzalnahu tanzila ko muka saukar da shi daki daki wani abu bayan wani abu muka saukar da shi a hankali in wannan aya ta zo sai wannan aya ta zo in wannan sura ta zo sai wannan sura ta zo domin a cikin wannan akwai fa'idar jin cewa Allah jalla wa'ala yana kula da al'umma yana da kula da musulmi domin a kamar da Allah ta'ala ya ce wala naka bi masalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira ba za su zo maka da wani misali ba face mun zo maka da gaskiya da kuma tafsiri mafi kyau in suka kawo wata tambaya sai amsa ta zo daga Allah in suka kawo in su kansu musulmi suka ce menene bayanin kaza ya rasulullah sai aya ta sauka yas'alunaka anil anfal yas'alunaka anil ahilla yas'alunaka anil khamri wal maisir in suka yi tambaya ya aya ta sauko shi yasa ummu aiman da abubakar da umar suka je suka kai mata ziyara bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina abubakar ya ce zo mu je mu ziyarci ummu aiman domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ziyartar ta mu ma ne abin da muke yi saboda wafa'in shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta abin da yake yi na ziyarce ziyarce sun bi shi sun ci gaba da yi in baya nan abin da ya saba yana yi da suka je da suka je da ta gansu sai kuka suka ce mata kukan ne suke yi ai abin da Allah abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shi a wajen Allah ya fi masa wannan duniya Suka ce ai ba ina kuka bane saboda cewar ban san cewa abin da yake a lahira ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fi masa nan ba ya ce ina kuka ne saboda yanzu Jibril ya daina saukowa da alkur'ani kai su ma suka fashe da kuka don suka riski girman wannan rashin saboda haka koyaushe abu ya faru jibrilu ya sauko ya farko ya karanta ma annabi sallallahu ya isar da annabi sallallahu alaihi wasallam qur'ani wannan yana sa al'umma ta dukan cewa suna cikin al'inayatul rabbaniyya kulawa ta ubangiji kulawa ta Allah Allah yana kula da su in wani abu ya faru ba zai dasu su da kayukan su ba ba zai dasu ga al'adu ba ba zai dasu ga tunanin su ba dan zai je ya ce musu ga jawabi ga inda za ku ga inda za ku wannan shi yafi komai karfafa imani lin yusabbita bihi fu'ada shine zuciya ta tabbata akan cewa lallai muna tafiya siryan siryan akan tafarkin daidai to shine Allah ta'ala ya ce wa nazzalnahu tanzila mun saukar da shi daki daki saukowa bayan saukarwa gargwadon maslaha da ake da ake neman ta a saukar ayar to sannan Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya umarce shi ce kul aminu bihi aw la tu'minu ce ne ku yi imani da shi alƙur'anin ko ma da ku yi imani wannan tahdidi ne wannan narko ne ban tsoro ne ah, ban tsoro ne domin ya nuna musu cewa imanin su alƙur'ani ba zai ƙara ma alƙur'ani kamala da cika ba kafircin su da alƙur'ani ba zai kawo ma alƙur'ani tawaya ba yanzu kamar waɗanda suke ƙona alƙur'ani irin 'yan denmark da suka zo suka taru suka kona alkur'ani wanda ya tara aka yi wannan taron kona alkur'ani sai gashi yana cikin wanda suka musulunta ya je ya musulunta ya je ya musulunta to wannan kona alkur'ani da suka ya tawaye alkur'ani da wani abu to shine dan ka san cewa alkur'ani gaskiya ne ba zawarcin mutane yake ba hmm? yanzu ɗan siyasa ya isa ya ce wannan ku bi ni ko kan ku bi ni duk ɗaya ya isa ya faɗa shi domin shi neman jama'a yake yi ita ko gaskiya ba neman jama'a take ba ba neman jama'a take ba jama'a su ne za su nemi gaskiya yasa sai Allah ya ce ko ku imani da shi ko kada ku imani da shi kuma na utul ilm wadanda aka wadan hakika wadanda aka ba aka ba su ilimi gabanin alqur'ani sune ahlul kitab irin su waraqata bin nawfal irin su zaid ibn amr ibn nufayl irin su abdullahi bin salam an ba su ilimin littafi kafin zuwan alqur'ani idan yutla alaihim in aka karanta musu alqur'ani yakhruna lil azqani sujada sai su fado akan haɓoɓinsu suna masu sujada saboda ilimin da suke da shi suna jinsa san cewa wannan haƙiƙa daga Allah yake kamar yadda waraqatu bin nawfal yace hadan namusul ladhi anzalallahu ala musa wannan shine mala'ikar da Allah ya saukar akan ga annabi musa yace yana dama ya san za a yi annabi a cikin al'ummar ƙarshen zamani ya gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haka lalika abdullahi bin salam shi ma yana ganin annabi sallallahu alaihi wa sallam yake fuskar ka da fuskar makarici da shi ba Allah nan ya yabe su ce, waɗanda aka ba su ilimi gabanin sa idan aka karanta musu Alƙur'ani, sai su fada a kan su nan an faɗa haɓa, domin yi ishara domin haɓa ita ce take take mafi kusantar ƙasa da ɗan adam a fuskarsa ita ce kusa da ƙasa sai da haka yayin da mutum zai yi sujada haɓa ta ita take so mu zuwa ƙasa hmm? saboda ita ce take take kusa da ƙasa to amma kinaya ne ga cewa su faɗa akan kan su suna masu yin sujada wato ishara da cewar girmama Allah shi ne yake kama zuciyarsu yayin da ake an aka karanta musu ayoyin alkur'ani wa yaquluna subhana rabbina kuma suna cewa tsarki ya tabbata ga ubangijinmu wato suna tsarkake shi da barin sabawar alkawarin ka da yayi na cewa zai aiko annabin ƙarshen zamani in kana wa'du rabbina la maf'ula haƙiƙa alkawarin ubangijinmu abin aiwatarwa ne wato su waɗanda aka ba su littafi na ahlul kitab saboda sun san cewar annabi zai zo sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi alƙawari daga an karanta musu ayoyin sai su faɗi suna masu girmama Allah suna masu tsarkake shi hakika alƙawarin Allah abin aiwatarwa ne gashi ya ce zai aiko manzo gashi shi ne wa yakhruna lil in kana wa'd rabb wa yakhruna lil adqani yabkun su fada akan habobin su suna kuka suna kuka wa yaziduhum kushu'a alqur'ani sai ya ƙara musu ta tawalu kun ga alqur'ani ba kawai yana zance da kwakwalwa ne. yana zance da zuciya yasa zuciya sai ta karye hmm, sai ta karye hali ya samu mutum ko kuma hali da ake magana wanda yake rabbani daga Allah shine irin wannan wanda Allah ya faɗa kuka hmm, ba ifa ifa ba ba ifa ifa ba da dukan goshi da sauransu da birgima kamar ɗan bori wannan ba shi ne halin imani ba waɗanda aka ba su ilimi ga yadda Allah ya sukanta su ana karanta musu alkur'ani sai su faɗi suna masu sujada suna tsarkake Allah suna masu sujada suna kuka suna ƙara tawali'u ga Allah to sannan Allah ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi sallam kuli da Allah audu ar-rahman ce ne ku kira Allah ku kirawo ar-rahman wato yayin da Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mushrikai suka ji shi yana ya Allah ya Rahman to akwai wani mutumin yamama da ake ce masa Rahman yace yaya kuma yake kiran Rahmanul yamama hmm? yana kiran wani ya ce kuma mu yi tauhidi gashi yana kiran Allah kuma yana kiran Rahmanul yamama sai Allah yace ku kira Allah ko ku ce Ar-Rahman kowanne kuka kirawo ayyan ma tad'u kowanne ma kuka kira ko Allah din ko Ar-Rahman duk kyakkyawa ne walahul asma'ul husna to sunaye mafiya kyau sun tabbata a gare shi wala tajhar bi salatika kada ka bayyana karatunka wato karatunka a cikin sallah ko kuma kada ka bayyana addu'arka wala tukhafid biha kada ka asirce ta kayi ta a boye kayi ta a boye yanda zai zamanto ba a san sahabbanka ba za su amfana ba su ji abin da kake roƙa wabtabi bayna zalika sabila ka bi tafarki wanda yake tsakanin wannan a tsakankanin wannan ba kana ne wato ɗaukaka murya da ƙarfi ba ba kuma kana ɓoyewa ba ka ɗauki abin wanda yake tsakanin wannan da wancan wa qul alhamdulillah kuma kace dukkan yabo ya tabbata ga ubangiji alladhi lam yattakhid walada dukkan yabo ya tabbata ga Allah wanda bai riki wani da ba walam yakul lahu sharikun fil mulk kuma abokin tarayya bai kasance a gare shi ba a cikin mulkin sa walam yakun lahu waliyyun min adh-dhul kuma majibinci da zai taimake shi saboda kaskanci bai kasance a gare shi ba Allah ba shi da waliyi wanda zai taimake shi wai dan saboda kaskanci amma yana Allah yana da wali wanda shi yake taimakon wanda ya jibinta ba shi Allah yake neman wani wanda zai taimake shi ba sai dai wanda zai jibinta Allah domin shi Allah ya jibince shi ah, <clears throat> wa kabbirhu takbira kuma ka girmama shi girmamawa wato ka girmama shi da girmamawa cikakkiya wanda za ta tsarkake shi ga barin rikanta ko barin rikan abokin tarayya ko kuma gabarin kaskanci da kuma dukkan abin da bai dace da shi ba to abin da kuma ya biyo baya kan wannan godiyar shine dalili ishara da cewa shi Allah shi shi kadai shine wanda ya cancanci godiya sai sa aka ce wa qul alhamdulillah shine kadai ya cancanci godiya saboda kamalar zatinsa da kaɗaitarsa a cikin sifofinsa da kuma ayyukansa waɗanda suke dukkaninsu abin yabo don haka Allah shi ne wanda yake abin yabo Allah ta'ala a'lam subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu